wannan masallaci mai tarin albarka masallacin umar ibn khattab wanda yake nan ɗiyar yan kifi a cikin garin kano a wannan rana ta lahadi wanda yau goma sha biyar ga watan goma sha ɗaya shi da watan bulƙada. hijiran ma'aiki a mai eh, sha biyar a lissafin majalisar sarkin musulmi a kalandanta shi ne sha shida eh, wanda hijira tana shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da uku ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida <clears throat> muna cikin littafin muna abiyatu bin malik rahimahullahu ta'ala wanda muna cikin <clears throat> babul izafa da shi yau za mu tashi baiti na dari uku da tamanin da takwas zuwa baiti na dari uku da tasfin daidai Ya ce wa in yushabihi al-mudaf ya fa'adu fa an tankirihi la yu'zal wannan ba zayin bane zalun ne ko dalu akwai sabani na zabi mai da shi abin nan la yu'dalu ko la yu'zalu yace karubbarat eh zalu shine shine shine a cikin mafi yawan nusakh Eh, sabanin na digo ne ko rashin digo kamar yadda za ku ji eh, yake cewa ka zalin eh, ne zalin ne ku zalim a kai mafi yawan nufar <clears throat> duk in ka duba za ka ga cewa abin nan ne za ga cewa zalun ne Ka nan in ka duba ibn akil zalun ne ma mai digo in ka duba ibn aqil abin da kai abin ibn aqil wancan biya'u salik shi kuma <clears throat> dalil suka yi ma'ana rashin dubu to yace karub barajina azimil amal murawwaqul qalbi qalilul hiyal yace wa zil idafatu ismuha lafziyya wa tilka mahabatun wa ma'anawiyya idan ba kuma ta muna cikin babul idafa muka ce idafa shine abin gina wani abu zuwa ga wani abu sannan muka ce nan ta kaso kashi biyu akwai wata ake kira idafa mahza idafa ma'anawiyya ita ce ta farko wanda kun ga inda kuma ta mun yi bayani cewa shi mudaf da mudafin ilaihi wani lokaci za a kaddara lamun wani lokaci a kaddara fi wani lokaci a kaddara min ban sani ba inda ba a manta ba mun faɗi zabir yaushe ake kaddara fi yaushe ake kaddara min ana kaddara min idan mudaf ya zamo adad ne ko ya zamo cewa masaha ne ko kuma jinsi ne sannan ana kaddara fi idan mudafin ilai ya zamo zarf na mudaf to idan babu wannan gaba ɗaya sai dai mu kaddara lamu in ba kuma ta ba wannan shine abubuwan da muka yi bayani ba sai mun abin nan ba to wannan ita ce me ita ce izafa ma'anawiyya domin ta fa'idantar da wata ma'ana ko dai ta tafsisi ko kuma ainihin ta'arifi yawwa to saboda haka to sai muka shigo kashi na biyu ita ce izafa lafziya kuma gairu mahaba za mu ji me yasa aka ce mata izafa lafziya sai ce wa in yi shabihin muzafi ya fa'alu idan muzafin ya yi kama da ya fa'alu me yake nufi idan yi kama da ya fa'alu ya zamo alwasfu ne alwasfu shi ne ismu fa'il ko ismu fuhur ko asifa al-mushabbaha wannan su ne za mu ga in ka ce ya fa'alu me ya fa'alu fi'ili mazi zai fa'idantar da ka abubuwa guda biyu abu na farko cewa zai yi aiki a cin abin da ya shiga ya biyo shi zai ka ce ya da kulul baita baita na ya zama fi'ulun bihi in ka ce ya tubu darsa darsa na ya zama fi'ulun bihi an gane ko to sannan ya fa'alu ko ya da kulu ya tamil an ya kuna haliyan au musa in ka ce zaidun ya tubu darsa ko dai kana nufin yanzu yake rubutawa ko kuma saufa ya tubu fi ma ba'ad nan gaba ko gobe ko jibi ko ma yaushe ne in eh, muzari'i in ka shi abin da zai fa'idantar da kai kenan ko dai alhal ko almustaqbal kenan kan kana da wannan fa'ida biyu ta tafi ilmi muzari'i na farko zai nuna halin da ake ciki ko ya nuna istiqbali dai kenan kuma sannan zai aiki ga abin da zai biyo to haka shi ma ismu fa'il ko isin mafu'ul ko sifa mushabbaha za su yi wanne in ka ce dakhilu in ka ce zaidun dakhilu dari ko dakhilu nidara ga dakhil isin fa'il ne an gane in ka ce zaidun dakhilu nidara ya min ya zamo yanzu yake shiga cikin gidan ko kuma zai shiga gidan nan gaba kuma addaran ya zama fa'ulin bihi ashe kun ga isim fa'il yayi kama da me eh, yayi kama da fi'ili mudari haka ne idan ka zo ka ce misali eh, zaidun hasanul wajhi hasanul wajhi hasanu alwajhi hasanu nilwajaha hasanu wajha zai iya zama haka to kaga anan shi ma alwaja aiki ya fada kan shi sannan kuma in ka ce hasal wajen zai nuna fitar titir dan shi isan fa'il suna cewa akwai lokacin da zai nuna istimirari kawai yanzu kaman maliki yau yawmiddin ko maliki yau yawmiddin istimirari yake nunawa ba wai na nuna maka haliyan kawai ba ko mustaqbalan kawai wannan fitar yawa to saboda haka to shine abin da yake nufi da alwasu yawwa yanzu in ka ce ah, haza madarubu zaidin madarubu zaidin madarubu madarubu zaidin madarubun zaidan misali izafar ba dole ba ce ba shi a wajen nafaziyya za mu gani insha to sai ce wa in yi shafihin ku ya fa'alu idan ita sifa ta kama da ya fa'alu ta zamo ismu fa'il ko ismu mafa'ul ko sifa mushabbaha wasfan shi ne halata kauniha wasfan sai ce fa'antan kirihi ko dai ka ce la yi udalu ko la yi uzalu ba za a karkace daga mayar da shi na kira ba kada ku manta a wajen idafa lafziya abin da kai ma'anawiyya idan muzafin ya haɗu da muzafin idan mai alif da lam ya mai da shi ne ma'arifa in ya mai da shi in ya haɗu da na kira ya yi takafisinsa in ka ce darun rajuli ka ga ta'arrafa da domin a rajul wannan ma'arifa ne haka in ka ce daru zaidin gidan nan ya zama ma'arifa tun da zai da ma'arifa ne amma in ka ce daru rajulin kaga an samu taksisi duk da ba a samu ta'arifi ba dan bai zama daru mara'a ba ko daru gulami ko abin da ya kama da haka to sabanin ita izafa lafziya ba ta fa'idantar da ta'arifi kuma ba ta fa'idantar da taksisi to to shi da ke cewa ah, fa'an kirihi ko dai ka ce layu uzalu al'azal shi ne ma'ana allau wato ba za a yi zargin mayar da shi na kira ba ko ko ba za a bauɗe daga mayar da shi na kira ba ma'ana yana nan a matsayin na kira eh, eh, eh, eh ya fi mafiya sun tafi akan dalar ne ina misali sai ya ce ka rubbara jina azimin amal rubba in ba manta ba a can baya rubba ba ta shiga cikin ma'arifa rubba kullum a cikin nakira take shiga to yanzu in muka duba raji raji mudaf ne na mudafin ilaihi na dinnan ma'arifa ne tun da zamiri ne to inda a ce kaga wannan izafa ce na lafaziyya izafa ce nafiziya gairu mahaba shi sa rubba ta shige ta rubba raji na raji mudaf na mudaf ne ka ga raji sun fa'il ne sai yace azim al-amal azim kaga alawzan fa'il duk abin da yazo alawzan fa'il shi kuma sifa ce mushabbaha haka ne shehi duk abin da yazo alawzan fa'il ya zama sifa mushabbaha azimi mudaf al-amal مضاف إليه مروق القلب مروق كان اسم مفعول مروق القلب سي قليل الحيل قليل على وزني فعيل كاجني يعني قليل الحيل شيء مضاف إليه تو مقومة بيجي سوى آه، fa an zakirihi layi udalu ba za a karkace ba za a bauɗe daga mai da shi na kira ba ko kuma aka mai da shi na kira ba wani zargi a ciki me yasa suka ce duk lokacin da abu ya zamo sifa na na kira to wannan abin da kira ne domin ba a sifanta ma'arifa da na kira kuna garewa yanzu idan ka zo ka ce rajulun ba za ka ce attawilu ba sai dai rajulun tsawilun amma ba za ka ce rajulun attawilu ba zai yiwu ba to sannan duk lokacin da abu zai iya kasancewa hal na ma yana shani kira ne akwai ƙarin suke cewa aljumalu ba'adal ma'arif tu'addu ahwalan والجمل بعد النكرات تعد صفات إذن تسير جاء رجل راكبا جاء رجل لا تسير راكبا زيه زيو بقى سير جاء رجل راكب رجل نكراني راكب سيد مصيف الساعة أما تسير جاء الرجل sai ka ce rakiban domin shi ar-rajulu ma'arifa ne rakiban domin akwai huwa kaga ta zamo jumla ismiya ta zamo sifata eh, abin nan hal na wancan wannan din kaga amma ka ce za a rajulun rakibun huwa kaga jumla ce wannan amma kuma na kira ce kuna gane wannan to yanzu da Allah ya ce hadiyan baligal ka'abati ana magana akan la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithli ko fajaza'u mithlu ma qatala min an-na'am yakun bihi zawa adlin minkum halata kaunihi hadiyan baligar ka'aba to anan da aka ce hadiyan baliga yanzu baliga alka'aba ce malik muzaf alka'aba muzafin ilaihi to yanzu wannan muzafin da muzafin ilaihi me matsayin sanar irabi sifa ce ta hadiyan sifa ce ta hadiyan malam mahmud hadiyan ina na kira ne hadiyan wa sifatu hadar hadi baliga alka'aba ce ita baliga alka'aba bai ta arifinsa ba bai ta'arifinsa ba bai ta'arifinsa ba eh to kila wani ya ce ai a iya ganin baliga alka'aba ma'ana hadaya wadda za ta isa zuwa ka'aba to kila wani ya ce to ai a iya samun baliga shai amma gairar ka'aba ko kamar a ce baligal baita misali ko to anan sai mu ce wannan baliga ba alka'aba ne ya masa tarihi ba bai arrafa shi ba kuma bai kasasa shi ba domin ne yanzu idan ka zo ka ce haza baribun zaidan kuma za ka ce baribu zaidin za ka iya cire izafan ka ce zaribun zaidan sheke nan ba zaid ne ya khassasa wannan zarib tun da isin fa'il ne ba shi ba ne ba tun da ana ita ce zaribin zaidan babu izafan ma gaba daya babu izafan gaba ki daya mun fahimci wannan to sannan zai iya zuwa hal yanzu da Allah Allah yake kawo minan nasu man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala hudan ولا كتاب منير ثاني إطفه ثانية مضاف إطف إطفي مضاف إليه كما سيما مضاف إليه كما مضاف إليه شاهد أنا ثاني إطفه يزم منين إراب ثاني إطفه حال نه نوانشا ومن الناس من يجادل في الله حالة كونه ثانية ثاني إطفه kaga kenan tun da har ya zamo hal me yake zama wa hal na kira ashe na yata'arraf ta'arra, mustafa <laughs> to ala kulli halin <laughs> abinda abinda ake so a ce yanzu ka ce daru zaidin ko baitu zaidin ba ka da wata dabara da za ka yi don ba za ka ce baitun zaidun ba ba zai taɓa yiwuwa ba dole sai ka ce baitu zaidun to amma ita izafa da fiziya ka iya kinyinta kuma bai ba da ma'ana yanzu kamar da ka ce zaribu zai yawwa ya a cikin alkur'ani dauki suratul nisa wal muqimina salah wal muqimina as-salah kan kuma a cikin hadin wal muqimis salati nan an kin izafa can kuma an yi kuma duma ana ɗaya ce to ita izafa da fuziya in an ga dama a yi in an ga dama a ƙi kuma ma'anar da tana nan ba za ta samu matsala ba saboda ka ita abin da kawai take fa'idatarwa fifi, yanzu lokacin da kace zaribun zaidan a baki ya fi zoji kace zaribu zaidin ka ɗan samu wani ɗan sauƙi na baka yi tanwini ba shi ne kawai abin nan ɗinta to kaga nan da aka ce wani muqimi salati kaga anan an cire nunu nil idafa kamar da muka faɗa wanda yake cewa eh, yawa san mun faɗa cewa dole muzafin sai an cire me in jami'i ne na muzakkarin salim ko musanna sai an cire nunu ka anniya tanwinun wa anta idafatun fa aina tarani la tahillu makaniya mun faɗi wannan a can baya to kaga kenan ita ma'anawiya dole sai kayi sannan a ba da abin nan amma lafaziya kawai ba dole kai ba ko ma'ana ta zo kawai ita kafifi take fa'idantarwa yawwa in kaga dama ka yi kaga dama ka ki to kaga shi yasa kamar da muka faɗa nan na kira ta shige ta rubba rajina to kaga rajina wannan azimil amal أبيب الأمل صفة ترادينا كما كاغا راجي كما عندما كتي اسم فائل نا معرفة أما بتعرف مضاف الإنفاء بتعرف شما سنة مروء القلب شما صفة ثانية اللي هي الصفة ثالثة من قال لكم to شيني shine to sai suke cewa ita izafa lafziya ba a iya ismul fa'il ko ismul maf'ul ko mu mushabba take kasancewa takan kasance a cikin babu izafatu shay'i ila nafsihi kamar yaya yanzu in ka ce masjidul jami' masjidu jami wannan izafa ce ta me idafatu shay ila nafsihi in ka ce salatu al'ula kaga as-salatu al'ula as-salatu al'ula to yanzu misali da zaka zo ka ce misali akwai lokacin da zaka Ah, abin da zai kai ah, abin nan ba haka ba ya zafatu ah, abin nan mausu ila sifati haka nake so in ce ya zafatu mausu ila sifati yanzu in ka zo ka ce al masjidu al jami ina abin nan mausu al masjidu ina sifa al jami hunaka masjidun ghairu jami amma in ka ce al masjidu kaga wannan ya zamo man'ut al jami na'atuhu to haka ne in ka ce salatul ula yanzu ka ce dinul islam dinul islam izafin ne al-mawsuf ila sifati kenan addinul islami inda za ka ce diyanatul qayyima sai zama addiyana diyana al-qayyima kaga izafa ce ta mawsuf ila sifati muna ganewa ko to anan ita ma izafa ce nafziya izafa ce nafziya dan ba ta fa'idan ta takfizi ko wani abu ko ta'rifi babu to sannan suka ce ko kuma ya zama izafan can abin nan wannan idafatul man'ut ila na'atihi ko kuma annatu ila man'utihi yanzu inna hadha lahu haqqul yaqin haqqul yaqin حق اليقين حق المنؤوت لي النعتني اليقين فيكم المنؤوت كنا اليقين الحق اليقين الحق شيني فكتي كوكما إضافة المسمى إلى الاسم شهر رمضان شهر رمضان شهر مسمى رمضان يكون شنو الاسم انت كمان كتير شجر البرتقال إضافة لفظية domin allafafi ne kawai zai iya samuwa da ba a zaɓi musu ma'ana ba. Wata ba shi ɗan zaka wata ma'ana ba wata idan ba a yi ba a rasa wani ba. Shi da zamo da tafiya. Wajen kama hawakin wa ma'adawiya, wajen ka ma wata da kauce ka. Wata kuma da zai zaka ira da biyu ma'adawiya ita ce ibaka ɗanka. Sannan ma'adawiya ko ita ce ibaka wata لا تفعل وجمعنا وجمعنا هو بين أليفي وتفريفي وبين أليفي وكأم أنا ألا تعلم النشاء يقول آه، ودائم الليل حسنا ودائم الليل حسنا دائم اسم مالك الليل قبل ذلك في ودائم الليل دائم دائم yau wai ba da ƙur'ani ba ina ranar ne da aka yi ƙur'ani da dai zo kai su da aka yau wannan ne shi ne ɗan tsawo da wani gudun tsaron su ba a tsakawa guda Thank you.